yana ci da bayyana mana ma'anan kalmomin da yake kawowa na alfirkan najiya a halin hadith da makamantansu yana cikin bayani yanzu akan ainihin wato lafazin a salafu wa ahalul hadith za mu tashi akan nokta ta uku da ce salifan shafi na 62 da yace salifan abu na uku tambihun likulle na nabiyyin faɗakarwa ga duk wani mutumin da yake mai faɗakuwa fa in qila idan aka tambaye ka aka ce liman lam yantasibu lil qur'an me yasa ba a ce musu ahlul qur'an sai dai ahlul hadith fa yuqalu ahlul qur'an me yasa ba a ce musu masu aiki da qur'ani ake ce musu masu aiki da hadisi qultu ni malam salim sai na ce alam tasma ma qalahu al-allam al-humam abu al-qasim ibtullah ibn al-hasan al-lalaka'i al-mutawaffa sanah 18 ba'd al-mi'ah al-rabi'ah fi kitabihi al ki kai kat abunda babban malami mai himma baban qasim ibtullah dan al-hasan mutumin kasar lalaka wanda ya rasu hijira shekara 418 Allah ya gafarta mishi baka ji abin da ya faɗi a littafin shi wanda yake alfan ɗaya tamkar da dubu mai suna sharh usul iqali ahli sunnati wal jamaa al-imam al-lalakai ya cikin wannan littafi mujallad na ɗaya shafi na ashirin da uku zuwa da biyar yace thumma kullu man i'taqada mazhaban. sannan ka sani duk wani wanda ya kudirce wata mazhaba daban fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yusuf sai kaga ana danganta shi zuwa ga wanda yake bi mutumin da ya kirkiro bid'ar da yake bi ko mazhabin da yake bi sai kaga ana danganta wannan mutumin zuwa gare shi sai a ce jahamawa a ce mu'tazilawa a ce kullabiya a ce ash'ariyawa maturidiyawa duk kaga ana danganta su zuwa ga wasu mutane mutanen da su ne asalin wannan fikira ko wannan tunanin ko wannan bid'a wa amma wa ila ra'ayi yastarib zuwa ga mutanen da suke dogaro da ra'ayin nasu illa ashabal hadith ci sai dai masu bin tafarkin hadisi fa inna sahiba maqalatihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su wanda yake jagoran zancen su shine manzon Allah alaihi salatu wasalam fahum ilayhi yantasibuna haka su suna dangantuwa ne zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam wa ila ilmihi yastaniduna zuwa ga ilimin manzon Allah suke dogara wa bihi yastadilluna da irin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke kafa hujja wa ilayhi yafza'una zuwa gare shi suke komawa wa bi ra'ayihi yaqtaduna da ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke aiki da tunanin shi da karantawarsa da hangen nesa shi wa bi zalika yaftakhiruna wannan shine alfarus cewa da manzon Allah suke kwaikwayo da karatun shi suke aiki shi suke bi ba sa bin wani sai shi ba sa danganta kansu zuwa ga wani sai shi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa ala a'da'i sunnatihi yaqribuhum minhu wa ala a'da'i sunnatihi bi qurbihim minhu yasuluna yace kuma suna wato masu neman kusanci zuwa gare shi ta hanyar nisanta da masu gaba da sunnar shi faman yuwazihim wa man yuwazihim fi sharafid dikin wa zai kai su wa zai kafaɗa da kafaɗa da su wajen daraja ambato wa yubahihim wa zai yi ainihin wato tunqahu irin nasu fi sahatil fakhr wa zai musu wa zai musu da amsa idan ana magana alfahari wa ulwi lismi wa ya sai ja da su wajen cewa sunan shi ya kai sunan su daukaka ba wanda ya shida da a hadisi akan wannan idismuhum dan ku su sunan su ahlul hadisi din ma'khudun min ma'anil kitabi was sunnah an ɗauko shi ne daga ma'anonin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yashtamilu alaihima litahaqquqihim bihima ma'ana alkur'ani da sunna tana ɗauke da sunansu saboda su sun tabbata masu bin qur'ani da sunna ne aw likhtisasihim bi akhadha ko kuma kace masu kaɗai suka ke banta da aiki da waɗannan abu guda biyu fahum مترددون في انتسابهم إلى الحديث بين ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه suna kaiwa su kawo ne tsakankanin abu biyu cewa da aka yi musu ahalin hadith da wannan sunan ya ɗauko asali ne daga abu guda biyu na farkon su shine da kasancewa allah ubangiji ta'ala da kanshi ya ambaci Kur'ani da sunan hadith maƙala ta'ala zikirhu da allah ya ce Allah lan anzala ahsanal hadith Allah ya saukar da zance mafi dadi. to kaga nan ma alhadith anan ma'anar shi alqur'ani kisa akwai akwai hauka mutum ya je waye ce da dauko daga qur'ani inda aka ce babu kiwa yake da hadisi zai sa kanshi a cikin tsanani ne na na rashin hankali ba ka yi ke ko Allahu nazzala ne ko kware nazzala ba anzala ba Allah nazzala ahsanal hadisi fahuwar ƙor'anu za ga ‘yan ƙalaƙa suna ɗauko fa bai ayyi hadisin ba da layi wa ayati yi sai su ce ya gashi Allah ya ce kada a imani da hadisi sai su ce kuma afamin ire-iren waɗannan zantukan da suke ɗaukowa to kaga yanzu wannan nan kuma wani hadisi ne Allahu nazzala ahsan hadisi to kuma afamin hadal hadisi ta'ajabu wa tadhakuna wa la tabkun nan ma qur'ani yake ne afa min hadha alhadith ta'jabu wa tadhakuna hakuna la ku. qur'ani na shi ma ya rashi da wannan akwai akwai motsuwa a cikin kwakwalwar duk wanda yake yin wannan abu irin nasu dan gungu da zance wai qur'ani za su yi aiki da shi kuma ba tare da hadisi ba shi kanshi qur'ani bangare ne a cikin hadisi shine ma'anar magana dan shi ma ruwaito shi akai fa huwa alqur'anu fahim hamalatul qur'an wannan zancen qur'ani ake nufi shine zance mafi daɗi kamar yadda muka yi magana jiya da game da af'al tafdil cewa ba ko ina ne a qur'ani take zuwa fi babu hawa wannan yana da ciki mun gani cewa aka ce af'al tafdil shine alamar abu guda biyu suna da musharaka akan wata siffa amma kuma ɗaya ya ɗara ɗaya ta hanyar ƙarin ainihin lafazin da aka nuna gashi nan wa huwa ahwanu alayhi Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah yake yin halitta sannan ya dawo da halitta kuma dawo da halitta ya kuma shi sauki to kamar ka ce da yin halitta da dawo da halitta duka suna da sauki amma dawo da ita ya fi sauki shine zahirin lafazin ko kenan in ka jiya magana yin ta na farko ya buwa to ba haka ba duka saukinsa ɗaya ne a wurin Allah haka wancan haƙulayi banati hunna aka haru lakum ko ga 'ya'yana nan sun fi muku tsarki kamar ka ce da aure da luwaɗi duka suna da tsarki amma aure ya fi tsarki ko haka zahirin lafazin yake to ba haka ba akwai irin wannan tsayawa a cikin mintar da kuma cikin alkur'ani zalika khairun wa ahsanu ta'wila zalika khairun wa ahsanu ta'wila cewa mai da zance zuwa ga zancen Allah ko wannan shine kadai shine mafi alkhairi kuma shine mafi kyan fassara kamar kace ɗayan ma na da alheri ɗayan ma kuma mai kyau ne to wannan shine suke cewa afdal tafdil taridu fil qur'an laysa fi babiha tana nuna kawai wato tana yin magana da mutane da abin da suka saba magana da shi kamar da ko a hausa sai mutum ya ce da na yi kaza ba gara na yi kaza ba ba yana nufin da wannan abubuwan guda biyu dukansu yana son su bane yana nufin wannan ya fi soyuwa zuwa gare shi amma yana mukhatabantar mutane da abin da suke so to shine nan ba Allah nazzala ahsan alhadith ba wai dan sauran zancen da shaidanu suke ruwaitowa bokaye da sauransu dan suna da daji ba ba wai dan suna da daji ba a dan a nuna qur'ani ya kai matuƙa wajen daɗi sai a kawo shi da wannan siga ta mufadala fa huwa alqur'anu su ahlul hadisi hamalatul qur'ani sune masu dauke da alqur'ani wa ahlu kuma sune mazowa qur'ani na gaskiya wa sune makaranta alqur'ani alarammomi wa hafazatuhu sune masu kiyaye alqur'ani wa bayyana wa bayyana an yantamu to dangantuwa ta farko da hadisi ma'anar shi dangantuwa ga qur'ani sannan ta biyu fa wa bayyana an yanta mu ira hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ko kuma su dangantu zuwa ga hadisi kai tsaye kalatu su sune suke cirato hadisi wa hamalatu ne yan dakon hadisi wala shakka annahum yastahiquna hadha al-isma liwujud al-ma'anayn fihim babu shakka akan sun cancanci wannan sunan saboda ma'anar duka guda biyu ta tabbata gare su ma'ana hadisi da ma'anar hadisi ma'ana hadisi da ma'anar qur'ani li mushahadatina anna qitibasan nas kitaba was sunnati min malan lalaka yake saboda a yanzu muna gani karara cewa mutane suna samun qur'ani da sunna ne ta hanyar ahlul hadis wa atimad bariyati fi tasihi ma gaba daya halittu suna tsayawa ne a wajen karɓar inganta hadisi da fassara alkur'ani to za su kawai ake karɓa su ne masana ƙur'ani su ne masu fassara hadisi suke iya ingantawa da raunatawa fa inna ma sami ina fil ƙorunin lati ƙablana ya ce mu a zamun nan da suka gabace mu mu taɓa jin ba wala ra'aina na hannu sannan a zamanin da muke rayuwa zamanin su lalaka zamanin ƙarni na nawa ƙarni na biyar ko yace a zamanin da muke rayuwa ba mu taba ganin wani mubtadi'a wani dan bid'a ba ra'asan fi iqra'il qur'ani a ce kuma ya zama jagora wajen karanta da alqur'ani wa akhadha an-nasu anhu fi zamanin min al-azmani ko a ce wani lokaci daga cikin lokuta mutane sun buƙaci ilimin sa bayan dan bid'a ne walar tafa'at li ahadin minhum raya fi riwayati hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba mu taba ganin wani dan bid'a kuma an samu tutashi shi ta dagu game da riwayar hadisi ba fi ma khalat min al-ayyami azamunan da suka wuce wala qatada bihim ahadun fi dinin wala shari'atin min shari'ar islam kuma ba mu taba ganin dan bid'a ya zama abun koyi ana koyi da shi a cikin addinin Allah sai malam yayi maza yace a kasa yukhbiru lalaka'i rahimahullahu an azmanin kana al-islam fiha adiba wannan zancen da lalaka'i yake yana ba da labarin zamunan da ne waɗanda ƙur'ani musulunci ya kasance yana da izza a cikinsu wal ilmun nabawi mani'an ilimin musulunci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana da kariya mani'an yana da ainihin wato immunity lam yamassahu aidil mubtadi'a a lokacin da hannayen yan bid'a ba su taba qur'ani ba ba su kai kan hadisi ba walakin amma musallim fi zamanil ghurba muna rayuwa ne a zamanin da musulunci ya koma bako nara kathira min al-mubtadi'a qurra'an lil-qur'ani ga yan bid'a nan burjik mahadata al-qur'ani wa darisina lil-hadith annabawi ga yan bid'a nan burjik farfeso shine a masana ga sunan a wannan zamani zaka yi kinda guda dubu da guda daya falam nadhaj ba mu samu mamaki ba wa dan me zamu ainihin wato mu ce ai ba abin abin mamaki لأننا علمنا توجيهه في السنة النبوية الصحيحة القحة ثم من سن فسر حقا لكن سنة كما زال الله صلى الله عليه وسلم من سمع عنها حيث أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الواقع الذي ما له من دافع dan manzo Allah ya bada labari akan wannan abin da ke faruwa cewa babu wanda zai iya tunkuɗe faruwar su illa an yata daraka Allahu bi karami sai Allah ya riske mu da darajar da farlansa wa wa an alaina rahma Allah ya watsa mana ya ainihin darka kamana ya lullube mu da rahama sannan ne za mu fita daga wannan yanayi فليستيقظ طلاب العلم الشرعي على حقيقة هذا الأمر yace ya kamata ɗaliban ilimin shari'a ɗaliban ilimi na addini ustazai su faɗaka daga wannan fayari kuna an manya a kudu na dinin su san daga wa za su koyi addini ma'ana a yanzu da ake raye a duk ƙasashen musulmai akwai masana ƙur'ani da masana hadisi amma kasar kuma yan bid'a in fact akwai arna ma arna da ikirafi him wa bi ikirafi ghairi a ƙarshen turawa akwai mahaddata masana farfesoshi a hadisi da fiqh da komai amma ba sa sallah ba sa salati kuma abin da suke shirya wa wannan karatun nasu shine makarkashi akwai ma irin waɗannan banda batattu na cikin gida 'yan ƙungiyoyi da mazhabobi da tafarkin bata iri daban-daban da a sha'ira da makamantansu ga sanan su kausari su ainihin butsi su wane ne su gazali duk waɗannan masana ne su ƙardawu duk gasu don alarmomi ko wannan kar kai mamaki don kusan kowane lungu a kusa kuma duk waɗannan alamu ne na kusantowar kiyama da tashin duniya a samun mutane su gari suna yin ilimi ba don allah a zama ilimin shari'a ya zama ilimi na neman duniya ya zama abin alfahari abin ainihin rikici a kansa da makamantarsu duk waɗannan a zamanin su lalaka babu shi sa yi wancan magana cewa su a zamanin da suka rayu babu wani masanin ƙwar'ani ko hadisi face ya zama ahlus sunna wancan lokacin haka yi Allah cikin hikimarsa a lokacin da ya ba da dama ga 'yan bid'a hannunsu ya kai kan waɗannan ilmoyi masu daraja amma a wannan zamanin kowa na iya zama malami a waɗannan fannoni ya rage aikin shi da tafarkinsa da addinin sai ya bayyana wani iri da shi to ɗaliban ilimi su suke cikin haɗari wanda suke cikin ainihin kwaɗayin koyon karatu da neman ina malamai suke ta yi su faɗa hannun wanda ba malami ne na kwarai ba amma yana da karatun sai ya halakar da su ya ɓata musu aƙida ya rikita musu tunani ya basu cikin haira cikin rudani shine malamin ke cewa ɗalibai zama suna da faɗaƙuwa a kan wannan kar kawai duk wanda suka gan shi da karatu su ce za su saurari karatun shi a irin wannan yanayin ba kowane mijin iya ne ba ba shi ne abu da ake sai wanda ya haife ka shi ne babanka a wannan ma'ana sai wanda kuke da tafarki iri guda ga ku kuma abubuwan da su ne ake gane tafarkin mutane daga fatawoyinsu da maganganunsu da take-takensu da waɗanda ake jin suna ambata suna yabonsu su waɗanda irin malamai yake yabo ma'ana duk malamin da zaka je yana sukar malaman da aka san su ijima'in al'umman musulunci cewa malaman sunna ne to ka sani wannan mata ce da zaran ka ji malami yana sukar sibin tabiya sibin kayyim sibin hajar su nawawi su imamu ibnu abdul barri su imamu ahmad ibnu hanbal su ainihin wato irin waɗannan su ainihin lalaka yi su dara kutani da makamantan waɗannan ballantana kuma har baki shi ya kai kan irin su bukhari ko sahabbai to wannan kasan da diki ne kawai akwai irin su ina ba ta mun gano wannan yanzu wannan shaitanin ɗan gidan nasar gabar wallahi ranar da jiya ta magana ya faɗa sai da jiki na yana rawa inda ka san an mun shoki ya kira sunan ibnu hadirin ba karara ya ce wannan munafiki wallahi kai wai yana goyon bayan hadisai masu sukan darajar manzan Allah da daga banu umayya ibnu Hajirin ba wanda ma bai san sauki ya kira sunan shi karara yace wannan munafiki dan sai ibnu taymiya ku cewa yake wai duk wanda zaka ji sunan shi da ibnu to dan banza ne haka ce, duk wanda zaka ji ake ibnu ibnu ibnu da to kuma a dariƙar su akwai ibnu ibnu din su dan shi da mai irin wannan zagi duk sai zaka kwaso shi ba sai da dai tsaya ba a kusa inda zai tsaya ba sai da sanda zaka kwaso shi har a cikin ahalul baitin da yake takama yana karewa wanda ibnu yake ce musa ibnu abbas a ake cewa misali kuma ibnu abbas shi ne sakon in command a kungiyar ali in ka ce dole yake ce ma ibnu to matsala ne to akwai wannan akwai akwai akwai kuma yan ɗariƙu da dama da ake ce musu ibnu ibnu ibnu ibnu inda yawan wannan ita ce ka'ida to za a halaka mutane da dama haka irin waɗannan suke da wannan ƙarnar jama'a kuma ko da mutum ya tatturi ya ce shi a cikin ahli sunna yake wallahi ƙarya ne to ka ɗauki kwatankwacin irinsu kuma kwatankwacin wannan nan cikin tudun jiku shi ma ya yi littafi ya soki waɗannan mutane ya soki imamu ahmad ibn hanbal ya soki ainihin wato eh, ibn taymiya akan mas'alar ruqya to wannan bata ce alama ne akan ba malamin Allah bane shi daga cikin alamun da ba a kai kana sukan malaman da ijma'in al'umma ne akan gaske su ko da fa wannan matsalar bizzat suna da kuskure a kanta ba a suka su kamar yadda hawi yake cewa malaman hadisi malaman fiqh malaman Allah ne muna san su muna kaunar su ba ma ambatan su sai da alkhairi ba ma kaunar ne ka su haka ba hawi ya ba a ambatan su sai da alkhairi wanda da yake ka su to akan mataki daga ciki akwai wani sannan daga ciki akwai zama mutum yana bayi da da tarihin fassara abin nufi shine zama fassarar da yake wa hadisai da qur'anai tashi ce ko ta malaman da ya rayu da su ba fassara magabata bane koda yana iddiayin cewa yana bin magabata irin yadda wannan na kasu yake dan gidan gudu haka yake iddiayin yana bin magabata amma duk fassarar shi tashi ce ko ta malaman da yake kusa da su babu fasarar magabata wannan ma daga cikin alamar da ake gane malamin da ba za a ɗauki karatun shi a matsayin karatun da za a koya ba a za ka ɗaya wuce yake shi duk aya da ya ɗauko to fasarar shi shi ma a tsoraci hatta sawi baya neman mai sawi ya ce kaga dai sawi dan uwan shi ne dan bid'a hatta jalalaini da ya shahara baya neman mai ya ce a kowace fasara kawai ta shi shi ma a tsoraci wannan mana daga cikin hanyoyin gane malami dan bid'a shi malamin da karatun shi ba shi da tarihin fassara ba shi da chain na transmission akan fassarar shi sannan daga ciki akwai kuma mutumin da zai dogara da ilmomin da ba su ne ilmomin shari'a ba ya dogara da abin da ake cewa ulumul awa'il wajen fassara shi da mantiki yake fassara da falsafa ba da Ƙur'ani ya fassara junan shi shi da hadisi ma'ana ya zama yana kambama ilmomin da ba su ne ilmomin shari'a ba su yake addinin irin wani waɗannan akwai su da yawa a duniya da kuma 'yan mazhabu taisiyar masu ƙoƙarin dole wai sai sun gamsar da waɗanda ba ahlus suna ba ko sai sun gamsar da waɗanda ba musulmi ba akan cewa musulunci yana da sassauci a bisa definition ɗin sassauci a gun su waɗancan ɗin ba a bisa definition ɗin musulunci ba kardawi shi ne annabin wannan addinin kardawi komai su yake nuna wa kirista da yahudawa cewa musulunci ba yadda suke so ya zama haka fassara su yahudawa ga meye sassauci don sassaucin abin da abin tam ne wanda yake eh, is ambiguous is controversial kowa na iya fassara shi ne ke so kamar yancin mata ne musulunci na da fassarar da yake wa yancin mata kafare ma suna da fasar da suke wa yancin mata ya rage a kokarana na suwa ne ne ya buga siya to biyan san da misali kardawu yake so ya bayyana yancin mata sai ya ɗauki fassarar yahu sai ya ƙoƙari ya murde wasu maganganu ya kawo ya shiga nan ya shiga can ya halasta abin da ƙarara haramun nan da ya gamsar da su abin da yake kiran su ya halasta gaisawa tsakanin maza da mata ya halatta musu eh, in za a zaɓi liman a masallaci sai an yi mai ƙwara'a a yi jam'iyya a yi wane ne a yi nomination a yi vote duk irin waɗannan a kusa cikin katakar da ire irin su irin waɗannan abubuwan da alama ne akan duk ilimin mutum kaga dai ƙardawi inda ana magana ilimi Allah ya mushi ba kankani malami ne masani ƙwarai amma ya samu wannan mutum akan ta yake rayuwa yanzu akan ta yake duk shaharar da yake kan jirgi turawa suna san shi saboda duk wata magana zai ainihin kokari ya kawo musu ita ya fara wannan barnar tun daga littafin alhalal wal haram wanda ya shi tun wajen shekaru talatin baya tun a nan ya dinga ya maganganu ya daga wancan ya sauke wancan daga nan kuma tuno ta bayyana ba barna kawai yake ne so ire-iren waɗannan akwai su a ko'ina cikin musulmai a yanzu ba masu karatu ba sallah babu manzon Allah sai ne karatu kawai na bin san zuciya da ra'ayi don haka asalin point ɗin magana shi ne mu ɗaliban ilimi sai mu ba kai daga malaman za mu saurara a nan local environment ɗinmu da kuma malaman da za mu karanta littafansu da ake kawo don yana daga cikin ƙauyencinmu duk littafin da aka kawo kawai muka gan shi da wani suna barak sai mu ɗauka kawai alheri ne a cikinsa wani guba ne da ainihin wato ƙwayoyin cuta akwai su da dama mutane da ake kwanta wasu ƙasashen waɗannan matattu ne irin su Mustafa Subani jama'a irin su Abul A'la al-Mawdi irin su ainihin Qardawi irin su Al-Buti Gazali wannan mai mai fikin sira irin waɗannan misrawan su Hassan al-Banna irin su ah, ah, Sayyid Qutb da makamantansu waɗannan duka matattu ne ana maganar aƙida ana maganar manhaji sun kauce daga manhaji to haka akwai mutanen Saudiya ma ire-iren su irin safarul hawaji amur abdulbari duka suna da wannan matsalolin kowa ba za ka rashe wata matsala ba akan asalin tafarki madaidaici amma mu ko abin da muke gani a alista ne da takrijin wani a haka za ka je kana karantawa har sai ka ɗauki wata fikira ba ka ma san ka ɗauke ta sai ka kana yaya ta ta kana yaɗa ta waɗannan galibin su ikhwaniyun harakiyun ne yan amotsa ne irin yan ta fashe ba yan sunna ne sunna keke da keke mun manhajin salaf da za ka ga suna tutiyar su ma salaf suke irin wannan yana nan gurin duk jama'a su shine yake cewa lalle a ɗaliban ilimi su zama a cikin hadar daga wa za su ɗauki karatun su لقد قال صلى الله عليه وسلم ان الله يتي ان من اشراط الساعه ان يلتمس العلم عند الاصاغر daga cikin ainihin wato alamun tashin alkiyama a dinga neman ilimi daga wurin al'asagir قال أخرجه أبلاء بن المبارك والدالك أي في شرك سولة كفال أهل السنة والجماعة من طريق ابن لهية عن بكر بن سوادة عن أبي أمامة الجمحي مرفوعا قلت ني مالا سليم سنسي وهذا إسناد سليم وأنا إسنادي ني إن كنتشي لأن حديث ابن لهيئة صحيح إذا كان من طريق العباد رأى استور ابن لهيئة حديث شدق عباد لا وإن كنتشي وابن المبارك منه a nan isnadin ko na ibn mubarak to daga daga eh, daga cikin ingantacce ne qala ibn mubarak sai ibn mubarak ya fassara da kanshi ce al asagir ahlul bidai sune asagir ba wai masu karanci shekaru kawai dan yara ne dan a cikin sahabbai mafi yawan malaman sahabbai yara ne in fact gaba ɗaya shugaban malaman lahira ma yaro shine ma'azu dan jabal dan ya mutu shekaru 34 kai ko har ya mutu bai kai baba ba har ya mutu ibnu abbas ya fara karantarwa yana matsayin yawo aisha haka haka ibnu umar da haka ba wai yarinta kawai adadin shekaru ba a bid'a ita ake nufi da ainihin asirar wannan kuma daga fasarar malaman salaf ba fasarar ba wace wa shahidu walahu shahidun min hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu fi hukm al-marfu'i akwai shahidi na wannan riwaya daga Abdullahi ɗan Mas'ud wanda yake marfu'i ne amma yana da hukuncin marfu'i da annahu la yuqalu min qibali ra'ayi wa ijtihadi dan ba a fadan shi da ka walafzu ga yanda yazo la ya an-nasu bi khairin ma atahum al-ilmu min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa akabiri mutane ba za su bushe cikin ilimi ba cikin alkhairi ba matakan ilimin su ya zo ne daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma manyan cikin su ma'ana masu mun sunna cikin su fa idza atahum al ilmu min qibali asaghirihim fa dhalika hina har idan ilimi ya zo musu daga ainihin yan bid'a da lokacin halaka su yayi malamin ce akhrajahu ibn mubarak wallalaka'i wa ghayruhu fa in qila alam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ko aka ce to ai manzon Allah wata riwaya ya ce kuma يحمل هذا العلم من كل خلف عدول za a samu wasu mai na kirki za su dinga ansar wannan ilimin daga kowace ainihin wato tawaga daga kowace zamani yamfuna anhu tahrifal ghalina za su dinga karkaɗe suna goge shi daga canzawar masu zakewa wanti halal mubtalina daga kuma ƙaryan maƙaryata wata awilin jahilin da ainihin wato fassarar jahilai wannan hadisi ne kuma kyakkyawa tabbatacce qultu bala sai na ce kwarai in ji sani wannan hadisi ya tabbata walakin alam taqra ma katabahu an-nawawi rahimahullah kaga ai zahirin hadisin yana nufin in dai malami ne to na kirki domin kowane zamani udul ne malaman wanda za su bayyana gurbin su ma udul to ya bai a ce kuma ga wani zamani da malaman da ba na kwarai ba ma'ana kamar hadisin nan na ishara akan alamar nagarta ita ce ilimi waɗancan kuma suna nuna a'a ana iya samun malami kuma babu nagarta ta aƙida kuma na ko shi ne ke so haɗa mana su ya ce haka abin yake amma ka kalli fassarar da imamun nawawi Allah ya mushi rahama ya fassara a cikin tahajjubul asma'i wal lughati fa qala ba'da an zakara hadha al hadith nawawi yace wa ba ikhbaru minhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناكله wannan to bayani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa ilimi masu cira toshi za a samu nagarta da hadda da adalci game da su wa anna Allah ta'ala yuwaffiqu lahu fi kulli asrin khalaq kuma Allah zai zabar wa ilimi a kowane zamani wasu mai min al'uduli daga cikin mutanen warai yahmiluna wadanda za su rike ilimi wa yanfuna anhu tahrifa su karkade duk wani canji da za a kawo shi wa ma ba'dahu fala fala fala yadhiqu hada bayan haka wannan kuma ba zai sa fala yadhiqu ah, ilimin ba zai lalace ba wa hada tasrihu tasrihu bi adalati hamili kaga wannan magana ce karara da ke nagartar da masu ɗauke da ilimi min kulle asali a kowane zamani wa haka za wa ka'a walillahi nau ya ce haka kuma abu ya faru a aikace allah muke godiya wa haza min a alamin nubuwa wannan na nuna ɗaya daga cikin alamomin tabbatar da annabta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala yadurru a haza qawlu ba'd al-fusaqi yake kuma babu matsala kasancewa ana samun wasu mutanen banza ya arifu shay'an min al-ilm a samu wani mutum banza da wani bangare na ilimi fa innal haditha innama huwa ikhbaru shi hadisin yana ba da labari ne bi annal qudula yahmiluna mutanen kirki za su dauki ilimi la anna ghayrahu la ya'rifu shay'an min hadisin bai yi magana akan cewa waɗanda ba mutanen kirki ba ba za su ilimi ba yana ishara ne akan ne waɗanda ba su doge akan sadar da shi da na gaba to su ne mutanen jiki wanda za su doge akan a karɓo fassarar waɗanda suka gabace su a miƙa ta ga wanda za su zo bayan su to mutanen kirki za su ƙware akan wannan amma sauran waɗanda suke da ilimi ba ba a yi magana su kuma aikin su ya nuna su ba sa jona kansu da na gaba ba sa kuma ƙoƙarin karantar da na baya abin da na gaba su kaga ba su cikin wannan tawaga kenan gaba ɗaya Don hadisin bai zo don bayani akan keke da keken suwana ne kadai za su ilimi ba a'a falalan waɗanda suke da ilimi a akan manhajin ainihin salaf kawai ake magana wallahu a za mu eh, kawai ce Allah ya sani sai malam sahih ya ce wa qad kuntu mas'alatan bahatan fi hilyati al-alim al-mu'allim wa bulghat al-talib al-muta'allim wa hiya min mashhurat dar at-tawhid al Ya ce na ƙara wannan mas'ala bayani dalla dalla a littafi na mai suna hayyatul alim mu'allim wa bulbul talib muta'allim yace littafin an buga shi a darul tauhid a kasar riyad sai mu koma sama inda yake cewa walhamdulillahi alladhi kammala li hadhihi al-fa'ifa injilala kai kenan ko ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya cika shewa wannan al'umma wannan tawaga ta malaman hadisi sihamal islam ya ba su cikakken rabon musulunci wa kuma Allah ya ba su tashrifi ya darasta su bi jawami'il aqsari da tattaruwar duk wani arziki da yake raba a tukuta wa mayyazahu Allah ya tantance su wahadahu. Allah ya shiryashe su ila tariqatihi zuwa ga tafarkin sa wa tariqati rasulihi tafarkin manzansa fa hiya qa'ifatul mansura su waɗannan tawaga su ne tawaga abin samun nasara walfurkat walfirkatin najiya su ne ainihin wato ƙungiya mai tsira Wal wal'usbatul hadiya su ne tsararru shiryayyu Wal waljama'atul adila su ne tawaga mai adalci almutamassika da sunna wacce ke riko da sunna allati la tazidu la turidu ah, la turidu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tabdila la turidu bi rasulillahi sallallahu tabdila waɗanda ba sa buƙatar wani canji su bar manzon Allah wala an qaulihi tabdilan eh, eh tabdilan ko badilan ba sa buƙatar wani canji wani substitute daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala an qaulihi tabdilan ba sa buƙatar a canza musu magana shi da wata magana wala an sunnatihi tahwilan waɗanda kuma ba sa da tunanin canza akalansu daga barin sunna wala yunihim anha taqallubul a'sari wal azmani kuma juyin juya halin zamani baya sanyawa su ja da baya daga sunna Don sun yi arziki ko sun shiga kuncin talauci ko kuncin rayuwa ko yunwa ko fari ko menene alamar da gaske ne mutum yake sunna a ga ya yi kuɗi, bai bar sunna ba Ya yi talauci bai daina sunna ba ya bar gari ya je wani gari bai daina sunna ba ya tsufa bai daina sunna ba ya samu mukami bai bari ga mutane dama ba sa iya jure irin wannan juye-juyen zamani in a talakan shi yake yake suna ran da ya kudi bari suna idan a mai kudi shi yake suna ran da ya talauce bari. in ya samu wani mukami bari sake ya zama ba ahlus suna ba ya canza daga ahlus suna in wani abu ya faru misali ran da ya tashi wata harka wadda take ta siyasa ko tattali ko wani abu zai aji suna ne gefe guda zai aji suna ne gefe guda ya yi abin da zai tukuna sannan sai ya dawo ya sake saka rigar sunna duk wannan alama ne akan ba da gaske bane shine ma'anan wala yufnihi ma'anha taqallubul a'sari wal azmani wal zamani juya wal zamani baya juya su daga bin sunna wala talwihim an simatiha taghayyurul hadathani canje canjen rayuwa baya sa su juya akalinsu daga barin sunna wala yasrifuhum an sam'an sum'atiha an simatiha ibtida'u man kana al-islamu yasudda an layi wa ya yabghiha haɗu wani wanda ya kuma musulunci ma kirki da bid'a ba ya iya juya su daga barin asalin sunna ya sa su a wata hanya karkatacciya irin yadda Muhammadu Yusuf ya maka alarmomi a Maiduguri suna bin sunna ya zo yau musulunci ma kirki ya juya da su kayar da su ma asali ba san sunna ba ne kuma gani asali suna da dayacin sunna shi za ya iya musu alhamdulillah munan kasar zariya ma daga cikin kasar da muka samu immunity daga barnan Muhammadu. yusuf na farko saboda samun ire-iren su mala albani allah ya gafarta shi da ya ta maganganu tun kafin ainihin boko haram ta yaro da tsoratar da musulmi da ɗalibai akan irin wani tafarki na biyu kuma da kwanto ɗin mutanen zariya da suka riga suka gama amanna da boko da wuya ka yi zaka ka ci mutanen zariya boko ba ke suka bai ka da wuya wannan abu ne mai matsaka ko ba ne bai nan wannan katun sai mutane da su da shi dan ni kullun na mutane na ga da mutane suke suke gogori da tafiya makaranta in ce wai Muhammadu su bai da rabuwa garin wala haka na kafi a cikin zuciyata wannan ya taimaka ga kasar zaria duk bala'in nan da wuya akwai mutane goma yan zariya yan zariya yan boko haram da wuya sai dai baki ko wanda ya samu fikira ta ɗan ɗarkashe shi yaga kuma babu yadda zai dole ya ajiye ko kuma ya banta a cikin zuciyar shi sai in ya samu wani mahalli da zai dan furza ta haka sai ya akwai su ɗaya a cikin izala ko wani ko mun gane da ke zama amma mutanen borno adamawa da yobe da makamantarsu dama can suna da ɗabi'a ta kyamar mu dama can har munan ba kyamar mu suke za ka suna ce ƙirji ko haɗi in ji bare bare ko suna ji fulani su kuma su ce mene bari bari kirji ko kirji yawa to duk wanda yake nan gani take fa ko ya musulunta ko uwan shi da uwan shi da kakannin shi musulmai ne ba musulmi bane kawai dai can wani kabila ne haka suke kallon shi da haka dama suna da ɗabi'ar kyamar abu sannan kuma suna girmama duk wanda ya iya karanta alkur'ani har da shi ko bai da wani ilimi to wannan babban malami da aka in ka shiga barno a kasuwa ma za ka kirga shago uku hudu biyar a jirin duk yan kasuwar da kowa makaranci ya sauka ya yi hadda suna da tsafe-tsafe da asiri da dagewa da suke wajen hadda kuma iyaka take ba wai karatu ne da su su wannan irin ɗabi'ar ta samu dama wurin zama sai kawai ya hau da mutane a kai to shine irin wannan magana wani ne ya zo yau musulunci makinci daga cikin 'ya'yan musulmai ya karkatar da 'ya'yan musulmai daga tafarki ko to alama akan dama can ba akan tafarki suke a bisa manhajin ilimi ba sun haushi ne kawai a matsayin yayi yayi ne kawai ana yayi bari su shiga wa yusrifu an turkiha jadalan wal jadal ya kautar da mutane daga hanyar musulunci ta hanyar musu daga jadalan wal jadal da kuma ainihin wato kawo tashin tashina ya kutsa nan ya kutsa can zannan minhu kaziban da zato na ƙarya wa takhminan da kuma takhmin shine rudani batilan na barna annahu yutfi nurar da tunanin zai rufe hasken Allah wallahu mutimmu nurihi walau karihan kafirun Allah kuma sai ya cike hasken shi koda kafirai suke sai ce rabi'a ahlus sunnati wal jama'a sai kuma sunan ahlus sunna wal jama'a bayan da muka sunan ahlul hadith alfirbatu najiya kaza kaza kaza yace wal kalamu ala ahli sunnati wal jama'ati bil wudu'i shi ma za a yi magana ta fuskoki da dama awwalan fuska ta farko sababu tasmiyatihim da dalika me yasa ake ce ma masu bin sunna ahli sunnati wal jama'a qala shaykhul islam ibn taymiya fi majmu' al fatawa mubayyanan dalika ibn taymiya yana bayanin wannan yace thumma man min tariqati ahli sunnati wal jamaa ittiba'u athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran yace daga cikin tafarkin ahli sunna wal jamaa bin bin asar bin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a boye da asarari wattiba'u sabilis sabiqina da bin tafarkin mutanen farko magabata al'awwali da na farko min al-muhajiri da wal ansar wattiba'u wasiyyati rasulillahi sallallahu alaihi da bin wasiya jan kunnan da manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin dawaji ina horon ku sunnata ku bi sunnan halifofi na shiryayyu wanda za su zo a bayana ku yi riko da ita ku ainihin cije ta ku kankame ta ku kankame ta da haƙoranku wa iyaku a hirɗinku wa satin umuri ku yi nisa da abubuwan da suke kirkirarru fa inna kulla muhdasa bid'a wa kulla bid'a dalala kuna ji ya gabata wa ya adam yace su ahlus sunna sun san cewa anna asdaqal kalam kalamullah zance mafi gaskiya shine maganar Allah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alherin ainihin tafarki shine na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yusiruna kalam Allah ala kalam ghayri suna gabatar da zancen Allah akan na wani mutum kowa ne ne shi min asnafin nasi kowane irin mutane ne kowa wa yuqaddimuna hadiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahli sannan shirya manzon Allah tana gaba gare su akan shirya kowa ne ne mutum wa bihara don haka ake ce musu ahalul kitabi ahalul kitabi was sunna ahalul kitabi li'annahum yuqaddimuna al-kitab wa ahalus sunna li'annahum yuqaddimuna as-sunna wa summu ahalul jama'a ana ce musu kuma ahalul jama'a li'anna al-jama'ata hiya al-ittiba shine tattaruwar su wa bidda al-furqa akasin haka kuma rabuwa wa in ka na kana lafzul jama'ati kad sara isman li nafsi al da musamman mustamiina inda yake an waye gari sunan ya zama sunan aljaba'a sunan su dai waɗannan da suka taru duk da akwai suka saba musu wal ijma'u to muku shi kanshi al ijma' jibin tabiya huwa al aslu salim alladhi yu'tamadu alayhi fil ilmi wad din shine tushe na uku da ake dogaro da shi wajen kafa hujja a cikin ilimi da cikin addini wa hum yaziluna bi hadhihi al usul al thalath su'al sunnah suna yin au da waɗannan tushen guda ƙura'ani da sunna da kuma Ijima'i suna gwada duk wani abu jami'a ma alayhin nasu gaba ɗaya abin da mutane suke a kai min akwalin wa a'malin ba batilatin aw zahir duk wani aikin mutane da maganganun mutane da aƙidun mutane sai an gwada da ƙur'ani sai an gwada da hadisi sai an gwada da ijima'in malaman farko mimma ya ta'allaqu bil din wal ijma'u alladhi yanbaghith huwa ma kana alayhi salatu wassalam yace ijma'in da zai yiwu a dauka shine na salaf na sahabbai id ba'da domin a bayan sahabbai kasura umma an samu sabani da yawa kuma al'umma sun yada a ko'ina da haka tabbatar da ijimai a bayan sahabbai abu ne mai wahala kwarai tabbatar da ijimai a bayan sahabbai abu ne mai wahala kwarai wa bayyana fi min hadis sunna bayan da ya gama kawo wannan magana sai kuma ya ce ibnu taymiya hadilawa ya bayyana a cikin minhajus sunna anna mazhabahum qadim mazhabun ahlus sunna to da daddan mazhabi la yusabu ila fardi ba a danganta shi zuwa ga wani mutum baya daya aw ta'ifatin ko zuwa ga wasu jama'a fa qala ga abin da yake jama'a أهل السنة qabla an yakhluqa Allah أن يخلق wa أبا wa ومالكا wa ahmad mazhabu أهل sunna ya dade sananne ne yana nan tun kafin Allah ya halicci Abu Hanifa tun kafin Allah ya halicci Malik tun kafin Allah ya ainihin halicci shafi tun kafin a ayyukan Imam Ahmad duk waɗannan mazhabin ya riga yesu fa innahu mazhabu sahaba na talaqawu annabi shine mazhabin sahabbai wanda suka cirato shi daga manzansu wa man khalafa zalika wanda duk ya saba wa irin wannan mazhabin kana mubtadi al inda ahlus sunna dan bid'a ثم بين سبب تسمية أهل السنة والجماعة إلى الإمام نسبة أهل السنة والجماعة إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال sannan ya bayyana kuma me yasa ake danganta ahlus sunna zuwa ga imamu ahmad ibn hanbal ana ce mishi imamu ahlus sunna wal jamaa sai ce ahmad ibn hanbal shi ko al imamu ahmad wa in kana qad ishtahara bi imamati ya shahara ana ce mishi imamu kuma ya shahara da haƙurin da ya yi a wajen jarabta wanda aka yi masa a kan khalqil qur'an Kur'an. zalika li'annahum farada bi qawlin aw tada qawlan ba ana faɗan haka ne saboda imamu ahmad ya kaɗaitu da wata magana shi kaɗai. ko kuma ya ƙirƙiro wani mazhabi shi kaɗai ba balle anna Sunna, Tallafi, kanat mawjuda Ma'arufa, qablahu alimaha wada'a ilayha ana ce mashi imam ahlus sunna ne saboda sunnan nan da aka sani tun gabanin shi ya zo ya karance ta ya santa kuma ya yi kira izuwa gare ta ba izuwa ga ra'ayin kanshi wasa bara alamanin ta hanahu ne farika kuma ya yi haƙuri da jarabta wadda aka yi masa don ya rabu da ita da kira mutane zuwa ga ra'ayin kanshi ko ra'ayin malaman shi ko shugabannin shi ba a ya kira su ne zuwa ga sunnar Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sha wahalar duniyar nan a kanta bai watsi da ita shi a ka bashi wannan A haji abu na farko game da tasmiyatu ahli sunnati wal jama'a thaniyan nabiyu ahli sunnati wal jama'a humul firqatu nadiya wa ta'ifatul mansura wa ahli sunnah ahli su ne suke da duka wannan sunayen guda uku al jama'a al firqa nadiya al ta'ifatul mansura ahli al duka al'umma da shi قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة اتباعا هكا قا أكيدم قنجيا من شن نسرا حتى يشم القيامة أكيد سكنا وانا كفسن لسنة أهل السنة haka ya faɗa ya kawo sunayen da duka wannan ya ce alfirkan najiya almansura ila kiyamis sa'a ahadis sunnati wal jama'a kaga da su ne alfirkatun najiya a ɗaifatul mansura har tashin alƙiyama su Allah ne ba nasara kuma ya ƙara kiran su da suna ahalin sunnatu wal jama'a da haka duka abu ɗaya ne sannan a gaba kaɗan sai ya ƙara cewa wa tsariƙuhu fi dinin islamin lazi ba a bihi muhammad tabarkinsu a cikin addinin Allah wanda Allah ya saukar wa manzan shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakin lamma akhbara annabi sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu ala salatin wa saba'ina firqa yayin da zan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan cewa al'ummarsa za ta rabu zuwa gida 73 kulluha fi nari illa wahida dukkan su yan wuta ne in banda daya wahiyar jama'a wa fi hadisi wa fi hadisin anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah yace ma hum man kana ala mithli ma ana alaihi yawm wa ashabi wannan guda ɗayan su ne wanda suke kan abin da nake akai da sahabbai na sarar mutamassiku da bil islamil mahadil khalis al shuri sai zama waɗanda suke rike da musulunci al mahad tatacce al khalis min al shuri wanda ya tsare daga duk wani ainihin contamination shine al shuri hum ahlus sunnati wal jamaa su ne ahlus sunna wa fihim as-siddiquna a cikin su ne akwai masu gaskiya irin su sayyidina abubakar wa shuhada akwai shahidai irin sayyidina Umar wa salihuna da sauran malamai na gari da al'umma mai nagarta wa minhum a'lamul huda a cikin su akwai tambari ko jagorori na shari'a irin su al-Imam Malik irin su al-Imam Ahmad irin su Imam Bukhari da makamantansu wa masabihud duda akwai fitullu masu haskadu irin su Ibn akwai ulul manaqibil ma'fura akwai malamai waɗanda suke da ainihin darajoji da aka cirato aka ji labarin su Allah ya ba su falala ta basira da tsaba ilimi Allah ya ba su falala ta tsabar gamdakatar wajen fassara abubuwa Allah ya ba su taurin rai da juriya Allah ya ba su kaifin basira Allah ya ba su firasa akwai kodanda suke ana ya tabbata ana karba addu'a su da zarar sun karanta littafin mujabud da'awa na ibnu abi duniya yana nan a cikin majmu'a da fasa. malamai da dama daga cikin sahabbai irin su Anas ibn Nadri wannan da ya rantsuwa cewa wallahi ba za a yi kaza ba kuma Allah bai bashi kunya ba za a yanke ba za a cire mai uwar shi hakuri ire-iren su ire-iren su ainihin wato Abu Sa'id ibn Sa'd ibn Abi Waqqas suna da wannan karamumu wadansu sun yi magana da dabbobi wasu wasu bayan sun mutu ba sun yi magana akwai irin su duk sune wato almanaqibul ma'thura darajojin da aka ruwaito daga gare su wal fada'il mazkura da falalan da aka ambata wanda su wani an ba su aljanna su wani an yi mafarki an gansu sun tsira su wani an samu shubuhul yaqin an samu magana wanda ke kama da yaqini kamar wahayi cewa mutanen kirki ya bayyana a cikin ɗabi'ar rayuwarsu da bayan mutuwarsu da tafarkin zantukansu da irin halayensu cewa waɗannan mutanen kirki wa fihim al-abdalu a cikinsu akwai abudalu kutar da yake cewa in babu su babu duniya ko sai da wannan magana ce mai zaman kanta akwai muhalli muhallin da ba nan ba a ce akwai wani mutum sunan shi badalu ko ko ko wannan hadisan da suka zo suna da yawa amma duka ba su tabbata ba cewa akwai wasu mutane da Allah da zaran ya ɗauke wani to zai kawo wani ya maye gurbin wannan ya shahara a cikin makaratu amma bai da da nasi ingantacce za ka ga ko a cikin siyar na zahabi yana yawan faɗan wanda ya ce wane wane ana kirga shi daga cikin abu dhabi wane wane ma daga cikin abu dhabi al'a'immatul ladina ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim sai dai kai akan fassara matsayin cewa abinda ake nufi malamai na Allah waɗanda duniya ba za ta zama lafiya ba in babu su irin yadda ake rashin malamai na Allah rashin wadatuwan malamai wanda suka san ilimi kuma suke bin tafarkin manzanci tafarkin a ainihin wato tafarkin dubuwa akan iliminsu babu su yanzu sun kusa yodewa gaba ɗaya a duniya babu su to sai zama irin wannan shine yanayin da za a ce kamar babu abdal da wato ba abdal na waccan falala ba a abdal waɗanda suke masu ilimi ilimi na gaskiya wanda suke tafiya akan suna limaman shari'a wanda musulmai suka hada akan shari'arsu da iliminsu mutu akwai shari'a da kuma ilimin san hada ne wa hum taifatul mansura alladhina qala fihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu taifatun min ummati ala al-haqq zahirin la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as wasu mutane a cikin al'ummata ba za su fushe ba suna kan gaskiya ba sa jin damuwar wanda ya cutar da su hatta shi alkiyama wa nas'alullah al'azim an yaj'alana min malam salim yace muna roƙa malam ibn taymiya ibn taymiya muna roƙon Allah ubangiji ya sa daga cikin su wa Allah ya ziga qulubana ba'da idhada muna rokon Allah kada ya karkatar da zakatanmu bayan ya shirya shi wa ya haba lana min ladunhu rahmatan muna rokon Allah ubangiji ya mana kyautar rahama daga gare shi innahu huwal wahhab Lallai Allah shine mai babban kyauta wallahu a'lam ibn tabiya ya ce Allah shi masa ne Allah wani ya gafata ibn tabiya Allah ya cike masa ladansa na aikin da yayi na raye sunnar manzo Allah sallallahu alaihi a lokacin da take cikin kamfa da shi da sauran malaman musulunci waɗanda suka gabata da na baya wa qala ibn ya kara cewa a cikin majmu'ul fatawa can gaba kadan a mujallad na uku ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم don haka ake siffanta alfirkar najiya da cewa su ne ahalus suna wal jama'a su ne ainihin jumhurul akbar su ne aswadul am wa qala ya ci gaba da cewa wa bi hada ya tabayyana anna al-haq anna haqqan an takuna hiya firqat an-najiya ahalul hadith yace daga ran zaka gani wanda suka fi kowa cancanta a ce su ne za a kira da suna kungiya mai tsira su ne ahalul hadisi was sunnah alladina laysa lahum matbu'un yata'assabuna wanda ba su da wani abun bi da suke yin kabilanci akan shi wanda suke dagewa akan shi illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ba sa kabilanci akan malik ko shafi ko auza'i ko wani ko wani ko wani sawu a fikihu ne a ainihin manhaji ne a tarbiyya ne a aqida ne ba sa ta'assubanci da tijjani ba sa ta'assubanci da jilani ko da ainihin ash'ari ko da maturidi ko da kullani kowa ba sa bin shi sai dai manzo Allah kawai shi kadai wa huwa a'lamun nasi bi aqwali wa hum a'lamun nasi bi aqwali su wadannan tafarki su suka fi kowa sanin maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahwali su suka fi kowa sanin halayen manzon Allah da ta faɗi ta ne wa a'zabuhum tamyizan bayna sahihiha wa saqiha kuma sun fi kowa daukan abin da muhimmanci wani abu muhimmancin tantance me ya tabbata me bai tabbata wa in matuhum limamansu jagororinsu akan wannan biyayya ga manzon Allah fuqaha'un fiha masana ne a cikin sunna wa ahlu ma'arifatin bi ma'aniha masanan ma'anar sunna ne wa tiba Allah kuma masu sunan sunna ma'ana sai sun yi ilimin sun fahimci sunna kuma suna yi ta tasdiqan masu gaskata sunna ne wa amalan masu aiki da sunna ne wa hubban masu kaunar sunna ne wa muwalatan liman walaha masu kuma kauna ne ga wanda ke ƙaunar sunna wa mu'adatan liman adaha masu gaba ne da wanda ke kin sunna alladhina yurduna al-maqalati al-mujmala ila ma ja'a bihi al-kitabu wal hikma wanda duk wani zance dunkulalle game da siffofin Allah ko makamancin shi suna bai da shi ne zuwa ga Qur'ani da Sunna fala yansibuna maqalata ba sa kafa wani zance wa yaj'aluna hamin usul dini su ce su ga ka'ida addini su irin yadda ash'ariyya suka yi irin yadda kullabiyya suka yi irin yadda mu'tazila suka yi su da kansu kafa kansu ka'idoji suka ce ga ka'ida addinin manzila بين da التوحيد ne a tauhidu da zubin كذا كذا كذا كذا ilmun kaza kaza kaza تنزيه su kuma da suke ta awuli sifat ka kaza tanzihu duk waɗannan su suka sa kansu da su alin suna ba wa kansu irin wannan ƙirƙiro ka'idojin su ce kuma wannan shi ne ka'ida addininsu wa jumali kalami in takun sabita ko su ainihin ce ga zancen da suke bi wannan abin bai zama ya tabbata fi ma ja'a bihi rasul daga manzon Allah bal yas'aluna ma bu'ita bihi rasul min alkitabi wal hikmati huwa al-asl alladhi ya'taqidunahu wa ya'tamiluhu yace su abinda suke yi suna sanya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi suke sanyawa a matsayin abinda za su kudirce a matsayin abinda za su dogara da shi duk wata aqida ta su to madogaranta da inda suka dauko ta daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. za mu saurara a nan jama'a har yanzu ne bai gushe ba yana mana sharhi da bayani akan falala da ma'anan ahlul zikr kamar yadda faɗi sallar nan sai mu ta kokarin muna gwadawa da kuma yadda ake a yanzu ka gwada daga kanka tukunna sannan ka gwada da jama'arka ko tawagarka ko waɗanda kake goyon bayan ko waɗanda kake ainihin wato bin irin tafarkin ka ga sun dace da waɗannan to suna kan aljada in ba su dace ba ba to suna ainihin kan tafarki wanda yake ba madaidaci ba da gwargwadon dace wasu da gwargwadon tafarkin su madaidaci da gwargwadon abin da suka zabe a kan shi gwargwadon kashantin da zabe wasu ubangiji Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh